Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen na Abuja a kan mitoci 16, 21 da 25 kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. barkanmu da wannan lokaci a wannan shiri na musamman da ni Hauwa Umar zan gabatar daga Abuja don kalubalen coronavirus da ya sa rufe wasu sassa na helkwatar mu a Washington DC. Shirin na musamman ya kunshi rahoto kan asusun da gwamnatin jihar Bauchi ta buɗe don tallafawa aikin hana yaduwar coronavirus. Korafin mutane na rashin samun tallafin gwamnati a lokacin da suke zaune a gida. Matakan da hukumomin da magaram suka ɗauka ga waɗanda kan yanka dabbobi a gida maimakon akwata. sai shirin tubalin tsaro in kuma mun samu lokaci mu leƙa zauren tsaro na muryar amurka a abuja amma duk kafin waɗannan a dakaci labarin duniya to jama'a assalamu alaikum shugaba donald trump ya ce kula da lafiyar amurkawa shine zai zamanto muhimmin batu a kokarin da gwamnatinsa ke yi na ganin an dawo da harkokin yau da kullum a kasar shugaban na amurka tare da kwamitin da ya kafa na yaƙi da cutar coronavirus sun fara fitar da tsare-tsaren da za a bi wajen maido da al'amuran yau da kullum a kasar inda suke fatan ganin ma'aikata sun koma bakin aiki ya kara da cewa akalla jihohi 29 sun nuna sha'awarsu ta ganin an dawo da harkokin yau da kullum nan ba da jimawa ba sai dai ya kara da cewa ya rage wa gwamnonin jihohin da na shugabannin kananan hukumomi su yanke shawarar maido da harkokin yau da kullum a yankunan su wannan sanarwa ta trump na zuwa ne sawa'i bayan da mai mukamin magajin garin birnin washington mariel bowser ta kara tsawaita dokar hana zirga-zirga hannun da ranar 15 ga watan mayu inda ta ce matakin zai ci gaba da wakana har sai an ga adadin sabbin masu kamuwa da cutar ya yi ƙasa cikin mako biyu adadin masu kamuwa da cutar ta covid-19 na ci gaba da karuwa a amurka inda yawansu ya kai 667 zuwa ranar alhamis kana kusan mutum 35,000 sun mutu a cewar hukumar lafiya ta duniya who kamfanin srl da ke bincike kan magunguna a ƙasar italiya ya ce yana fatan nan da ƙarshen watan nan zai samar da rigakafin cutar coronavirus kamfanin ya sanar da hakan ne yayin da ake ci gaba da samun karuwar mace-mace a sassan duniya sanadiyar cutar ta covid-19 ake kuma ta rage-ragen samar da makaranta ana sa ran maganin wanda ake kira chadox 1 zai kammalu nan ba da jimawa ba inda ake kuma fatan za a yi gwajin shi cikin makonni masu zuwa tushen maganin an samo shi ne daga jami'ar oxford na yana institute da ke burtaniya inda daga baya aka miƙa wa kamfanin na srl wanda reshe ne na mayar kamfanonin irbm wanda zai samar da samfur guda dubu a cewar daraktan kamfanin mataya laguiro sun samar da samfurin maganin wanda za a aika wa cibiyar bincike ta yanayi institute domin a gwada su akan biladama sannan a kuma tabbatar da ingancinsu shugaban ƙasar kamaru ya sanar da wani shirin sakin dubban fursunoni domin a rage cinkoson gidajen yari a kuma kare yaɗuwar cutar coronavirus sai dai mayakan 'yan aware da ke fafutukar kafa a ƙasarsa a yankin da ingila ta rena da kuma waɗanda aka yanke hukuncin zaman gidan yari sanadiyar samunsa da laifin cin hanci da rashawa ba za su ci gajiyar wannan shiri ba sannan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun lura cewa shirin sakin fursunonin bai haɗa hadda abokanan hamayyar shugaba paul biya ba da kuma 'yan jarida da ke sukan lamirin gwamnatinsa tun dai a ranar laraba gidan rediyon gwamnatin ƙasar ta kamaru yake ta yankuwar wani umarni da shugaba bai sanya wa hannu wanda ke cewa za a rage cunkoson gidajen yari 78 a kasar karkashin wannan umarni duk fursunan da aka yanke mai hukuncin kisa zai koma hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekara 25 waɗanda kuma a baya aka rage musu zuwa shekara 25 za a sake rage musu shekara biyar daga ciki wani tsohon sojin birtaniya mai shekara 99 da ya fafata a yakin duniya na biyu wanda ya saka kokombaran neman fan dubu daya don a taimakawa ma'aikatan lafiya da ke yakar cutar coronavirus a birtaniya ya waye gari da tara dala miliyan goma sha shida kuma har yanzu jama'a na ci gaba da ba da gudunmawarsu captain tom moore ya sha alwashin zagaya farfajiyar gidansa har sau ɗari kafin ya cika shekara ɗari yayin da yake hakan yana mai fatan tara fan dubu daya domin ya ba hukumar da ke kula da ayyukan lafiya ta birtaniya wato nhs amma ya zuwa ranar alhamis da ya kammala tattakin sai dai tara fan miliyan sha uku kwatankwacin dalar amurka miliyan sha shida kuma har ila yau jama'a na ci gaba da tururuwar ba da gudunmawarsu kaftin mo wanda zai cika shekara ɗari a ranar talatin ga watan nan na afrilu ya kuduri aniyar tara kudaden ne domin ya kai wa asibitin a matsayin nuna godiyarsa yayin da yake jinyar cutar daji da karaya da ya samu a wani ɓarin jikinsa duk da rashin tabbas da farashin hannayen jari ke fuskanta sanadiyar cutar coronavirus an rufe kasuwannin a ranar alhamis inda su suka dan farfado lamarin da ya sa aka rufe dan gibin asarar da aka tafka a baya sannan hakan ya wa masu saka hannayen jarin kwarin gwiwa a nan amurka alkalman manyan kamfanoni sun tashi yayin da aka rufe kasuwar a ranar alhamis

haka zalika kasuwannin a nahiyar turai masu farfado a ranar ta alhamis inda kasuwar ftse a london ta tashi da maki sifili da da hamsin da biyar Toma Dalla, jihar bauchi ce kai tsaye a yankin arewa maso gabas da ta samu masu coronavirus ciki har da gwamna bala muhammad wanda ya samu sauki jihar gombe da bata da cutar duk da haka ta kafa cibiyoyin kota kwana kan cutar wakilinmu abdulwahab muhammad ya aiko mana wannan rahoto da ke nuna asusun da gwamna bala muhammad ya buɗe da mutane a ƙashin kansu su ba da gudunmawar aikin hana yaduwar cutar maimakon ɗaukar kuɗin daga albashin ma'aikata gwamna bala abdulkadir muhammad ya ce an ɗauki hukuncin cire wani kaso daga albashin ma'aikatan jihar ne a sa'ilin yana killace amma daga bisani ya sami korafe-korafe kan batun saboda haka adalci shi shine kada a cire kuɗin wanda bai da niyyar yin hakan. Na samu labarin cewa shugaban ma'aikata na jihar Bauchi da shugabannin ƙungiyoyin kodigo na jihar Bauchi sun kawo wasiƙa a rubuce wa shi na cewa don su ba da wani kasafi na cikin albashinsu kowane wata saboda a yaƙi da wannan mummunan ciwo. To amma bayan na fito na ji ana ƙorafi ko kuma ƙorafe-ƙorafe musamman ma a tsakanin ƙananan ma'aikata cewa su ba yarda ba wannan ba a yi da su ba shi yasa na ce bisa adalci mun gode wa shugaban ma'aikatan bauchi mun gode wa shugabannin kodago su ma ƙananan ma'aikata mun gode musu wannan abu dai ana yi ne bisa tausayi kuma bisa kyautatawa amma yancin su ne su yarda kafin a ɗauki wani kasafi na cikin kudin su tunda ba su yarda ba wasu sun yarda maslaha shine akwai ba da kashi na kudin sai bayar wanda ba sai bayar shi ke ya je kada sake cire kudin kowa a cikin albashinsa. A jihar Gombe 'yan majalisar dokokin jihar ne suka amince za su bai wa asusun yaƙi da cutar coronavirus gudumawa duk da kasancewar babu rahoton bayyanar cutar a jihar Gombe. Ga karin bayani daga bakin kakakin majalisar dokokin jihar Gombe. Sunana Honorable Abubakar Sadiq Ibrahim. haɗuwa da 'yan uwa na abokan aiki na 'yan majalisar dokoki na jihar Gombe wanda mun kai mutum 24 muka yi tufaƙin cewa gani ga abubuwan da suke faruwa a duniya baki daya da najeriya da kuma jihar Mata gombe wanda ake fama da wannan cuta ta coronavirus ya sa tattalin arzikin duniya baki daya kare ya zo kan gwamnatin tarayya harkan kan gwamnatin jiha to gani ga haka ya sa 'yan majalisa a cikin hali irin na tausayawa suka duba suka ga ya kamata su masu ba da gudunmawarsu akan kokari da mai girma gwamnan jiha Bauchi kuma za mu dawo nan Abuja inda Madina Dauda ta shirya mana wannan rahoto na korafin jama'a kan yadda suke jin labarin tallafi amma har yanzu ba su ga tasirin hakan ba. Gwamnatin Najeriya dai ta sha alwashin bada tallafi na rage tsananin zaman tilas a sanadiyar cutar coronavirus. A kashi na farko ministan agaji Sadiya Umar Faruk ta fara bada alamun tallafin ga jama'ar yankin kwali amma na ƙarƙashin shirin alawus ɗin maganin zaman banza wanda a turanci ake bayyana shi da conditional cash transfer. Ambasada Fatima Gwani tana mai cewa. Abin ya ɗaga min hankali sosai tunda abu ne na amana an yi ma kasa hidima kuma kuma an ce akwai abinci ton dubu saba'in ko dubu ɗari bai shigo ba su gani ba kuma ga wani kyautan da ake bada dubu ishirin ishirin naira ɗaya ba su samu ba kuma za mu fito mu fada gaskiya grassroot babu abinci ba samu abinci ba. garkuwan jam'iyyar apc na mangu local government a jihar filato dauda abubakar ya tofa albarkacin bakinsa akan batun tallafin yana mai cewa haka mu da abin da Buhari zai faɗa yanzu ba mu tabbata za a aiwatar da shi a Najeriya ba. Mun ga abubuwa Najeriya mun kai koke mu a fadarsa. Matar shi ta yi maganganu a fadarsa na gaskiya har yanzu bai ɗauki mataki a Najeriya ba gaskiya kenan saboda haka wannan tallafi ba zai kai gurin masoyan shi wanda suka zaɓe shi a Najeriya ba wannan tallafi ba zai kai ba. Bisa wannan tunani na tallafi ya sa shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin ƙara yawan magidanta da ake ba tallafi daga miliyan biyu da digo shida zuwa miliyan uku da digo shida baya ga hatsi tan dubu saba'in da ya riga ya ba da damar a cire daga rumbun gwamnati a rarrabawa mabukata domin rage zafin zaman haƙuri na corona. Amma ga ɗaya cikin jigajigan jam'iyyar APC a ƙasar janar Garus Gololo mai murabus ya ba da shawara ne yana mai cewa. Muna roƙon gwamnati na tunda mai adalci ne Allah ya taimaka mishi kuma ya kawo wannan abun na tallafi na a taimaka kowane talaka wanda yake kauye ya zance wani abu ya same shi a kira daga can kauye da kansiloli wanda suna kauye in za a ba su kuma a yi press conference su tabbatar cewar kuɗi su yana yan jarida su sani kaga in sun je kauyen ko ba za su raba ba amma don an ce kawai za a je a raba wanda yake da ɗari ko a waya baya ciki to ai irin wannan mutane da yawa ba sa ci kenan. shi ma ɗaya cikin manyan 'yan jam'iyyar apc isa tafi da mafindi yarima muri ya ce jama'a su ɗau haƙuri. ministan birnin tarayya na abuja ya fito da ƙarfinsa da mutanen da suke aiki a ƙarƙashinsa wanda kuma muka san mutum ne mai riƙin gaskiya da amana wannan minista da shugaban ƙasa kusan halinsu iri ɗaya kuma su biyu nan sun zabura sun sa niyya lallai wannan abincin zai je ga duk wanda ya kamata ya samu. Sunana Ilyas Bawa Karshe ni ma'aikacin kungiya ne na sa kai. Muna da ɗakin karatu wato library na community a nan garin karshe a yankin karamar hukumar abuja ta tsakiya wannan masifa da ya sauko ma duniya wanda ko ina aka rude na ciwon covid-19 sakamakon wannan gashi har ya kai ga abuja da lagos da jihar ogun shugaban kasa muhammadu buhari ya kafa mana dokan ba shiga ba fita na sati biyu gashi an sake kara wani sati biyu muna cikin sati na uku kenan har yanzu nan kuma ko wani gudunmuwa ba mu samu ba daga gwamnatin tarayya muna da zababbun shugabanni da minista da senata da zababbi na kananan hukumomi amma zuwa wannan lokaci babu ko da kwaren gero da aka kawo mutane ɗauki shugabanni ya kamata su tsoron Allah su san cewa akwai haƙƙi a kansu in aka ajiye mutane a gida ba tare da an ba su tallafi ba Allah kaɗai ya san abin da zai biyo baya musamman ga mu masu ƙaramin ƙarfi muna kira ga hukumomi su kawo wa jama'a ɗauki kafin wata masifin kuma ta daban ta sake faɗuwa mutane gwamnonin jihohi sun nemi a miƙa musu tallafin domin su yi rabon da kansu a jihohinsu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla an gaishe da Madina Dauda da wannan rahoto. Kuna sauraron wannan shiri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja. A damagaram da ke jamhuriyar Nijar, hukumomi sun ɗau matakan hana wasu mahauta ko mutane da kan ɓuya a gidajensu su yanka dabbobi maimakon tafiya kwata da aka ware don wannan aiki. Tamar Abari na ɗauke da rahoton. Jami'an tsaro tare da ma'aikatan mayanka ta jihar da magaran sun kamo wasu mutane da ke yankan gida. Malam Madugu shine jagoran mayanka ta jihar da magaran ya bayyana muhimmancin ita mayankar. An gina wannan mayanka don saboda a ba al'umma nama tsartacce. nama wanda ya kasance baya da cuta kan lafiyarsu shine babban gurin mayanka. Don wannan naman da aka yanka na yankan gida ba san illan shi ba. Kun gani yanzu nan ya biyu ka kama da akuya uku da wasu 'yan ƙananan abubuwa. Akwai naman da gashi na yawar wari. In ba mu gan shi ma naman nan ba da za a yi a yan ka ci shi tana yiwa in zuwa daga nan zuwa jini sai ga an ce mutum ko wani ya fara zawo wanda ta zoma da daɗi wanda ba ta zoma da daɗi za ya tsamu ka za ya mugun ciwon ciki a kashi likita a ce ya rasu da ciwon ciki ba su abin da ya ce ba an ce da ya ce wannan nama kaga hatsarin shi to nama duka yana aika wannan hatsari nan sama a bisa wannan yanayin da muke ciki na kiyaye lafiyar mutane ne yanzu wannan malatikin da ta shigo wanda ake son a ɗauki babban matakai na kiyaye na tsafta kenan dole ne mu karfafa ayyukan da muke na kiyaye na tsafta dan saboda naman da fita daga mayanka ya kasance tsaftace. Shi kuwa usaidu Salisalli sarkin fawa ne na nan da magaran ya ce irin wannan lamari na yankan gida na bata ma 'yan mangada suna dan Allah da annabi ina roƙon wuta wannan mai yanka da kai duk tsanani kilo daya na nama an kai dala biyar ne zaka biya auna maka a duba maka a sa maka mulki an duba ka zo ka baza a banka ko mutane muna gaya musu in sun ga irin wannan masu wannan abubuwan su dinga nuna musu kullum ana zama wurin mu ko mahauta ko mai ka ashe ana cigiya yan bin sau a ce an biyo san dabba an zo da qur'ani ana daga ana dabba mai kama kaza an dauke ta ana cigiya a wurin ba mu daɗi tunda ana bata mu suna ba su dan bin gada ba ko ma zo yake shige ta barkatai mafi yawan mahauta dai na bin ka'idodi da dokoki na yanka da kuma sai da nama in ji malam adam kamu yankan gida da aka yi mu mun ji daɗin shi saboda sai da naman yankan gida don da ba yankan gida ba bai yiwuwa zo daya ka zuba jika ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ka so dabba ka kai mayanka ka biya diyata ka biya ka bi doka wancan bai bu ba ka'ida kenan ku kai mai bin diya kai akan ka take kai tsakani da Allah mu wannan abu da aka yi mu mun ji daɗin shi a ƙarshe madugu kiraye ga al'umma da ta bada haɗin kanta don magance wannan matsala ta yankan gida wannan abin da muke ba muna yi dan kanmu ba muna yi dan kowa da kowa da kowa gaba ɗaya a bada haɗin kai dan sabida wannan abu ya zanto mun kare da shi mun kare wannan harka ta yankan gida Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron wannan shiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja. Hausa na muryar Amurka daga nan Abuja a dakaci shirin tubalin tsaro da Hassan mai na kaina ke gabatarwa. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. wanda a cikinsa muke kawo muku batutuwan da ke da alaka da tsaro. A cikin shirin namu na yau, za ku ji cewar hedikwatar hukumar gidajen yari ta najeriya ta yi watsi da labarin da ake cewar an sako Maryam Sanda wacce ta kashe mijinta wato Bilyaminu Bello da wata kotu a nan Abuja ta yankewa hukuncin kisa. Sannan za ku ji irin cece kuce da ake yi tsakanin sojojin Najeriya da sojojin kasar Chadi. akan batun yaƙi da mayakan Boko Haram. Bugu da ƙari, hedikwatar tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun kubutar da wasu da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihohin zamfara da naija duka wannan za ku ji cikakken karin bayani a cikin shirin in mu. Toma Bari mu fara da karin haske da yadda kwatar hukumar gidajen yarin Najeriya ta yi, inda ta yi watsi da ya maɗijin da ake cewar, wai an sake Maryam Sanda matan nan da ta halaka mijinta wato Bilyamini Bello. Wata sanarwa da kakakin hukumar gidajen yaron Najeriya DCP Osin Joku ya aiko mana a jiya Alhamis ya ce wannan labarin kan kurege ne. Yana mai cewar Maryam Sanda bata bata cikin mutanen da za su ci gajiyar ahuwar da shugaban kasa ya yi. Amma ƙarin bayani da shugaban hukumar gidajen yaron Najeriya Jafaru Ahmed Yemin a makon da ya gabata lokacin da aka yi didimar bikin sako waɗanda shugaban ƙasar ya musu afuwa domin rage cunkoso a gidajen yarin. Waɗanda ake yi masu ƙaramin ɗan laifi ne. Kaga akwai waɗanda ya zan tsari ne aka yi, akwai waɗanda sun kai shekara 60, kamar guda daga cikinsu shekara ta 68. ba kuma laihin washi da makami yayi ba ba abun nan ba amma ya kai waɗanda duke ciki ban bai abun nan nasu ba saura waɗanda ke da ɗan ɗauri na shekara uku amma sauransu wata shidda su kare horonsu su kaga wasu su zaka iske ko sata ce ko wani rikici na cheating ko wani mai da sauransu shure. to madalla yanzu kuma sai batun takaddamar da ake tsakanin sojojin chadi da na najeriya akan batun yaki da boko haram nigerian army wishes to state there's no Chadian or any other foreign country's troops on Nigerian side of the Lake Chad or in any other part of the Nigerian territory. Kakakin rundunar sojojin Najeriya kenan kanar Sagir Musa ke fayyace cewar rundunar mayakan Najeriya na sanar da cewar Babu wasu sojojin kasar Chadi ko ma na wata kasa da ke bangaren Najeriya a halin yanzu ta zirin tafkin Chadi ko mata kowane bangare a Najeriya. Fafatawar da sojojin Chadi suka yi da 'yan Boko Haram ta bangaren da ke yankin tafkin Chadin ta yi shi ne da masaniyar Najeriya da magoyan bayan Najeriya a wani matakin girmama ci gaban haɗin kan kasashen yankin tafkin Chadi ƙarƙashin inuwar rundunar dakarun haɗin kai na yankin. Multilateral cooperation between the Lake Chad based on commission countries under the multinational joint Task Force. Wannan ƙarin haske da rundunar sojojin Najeriya ta yi ya biyo bayan ikirarin da rundunar sojojin caji ta yi inda kakakinta kanar azim banaduwa a gona ya ce sun shigo sun fafari 'yan boko haram har suka shigo yankunan tsibiran najeriya da nijar ta bangaren tafkin chadi inda suka ce suna jiran su mika wuraren ga sojojin kasashen biyu akan haka kakakin sojojin najeriya kanar sagir musa ya tabbatar da cewar duk yaƙe-yaƙen da sojojin chadi suka yi da 'yan Boko Haram a cikin kasar su suka yi shi amma da sanin Najeriya da goyon bayanta. Bisa fatan hakan zai hana mayakan Boko Haram samun maboya a Chadi daga inda kuma suke tsara kaddamar da hare-haren su kan Najeriya. Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu mai bincike ne kan yaki da ta'addanci. Gaskiya ina jin akwai bayanai da har yanzu ba a yi wa jama'a ba ko kuma ba su fito fili ba ga duka bangarorin biyu. Baya ga kalamu da ya fito daga bakin su sojojin Chadi da sojojin Najeriya ka tuna cewa akwai bidiyo bidiyo clips da ake yawo da su nuna jin na samu kaman guda uku wadda ya nuna ga sojojin chadi nan a cikin ƙasa da ake ce ƙasar nigeria ne akwai ma wani da ya nuna ga shugaban ƙasansu yana zaune ga kujera yana magana cewa ga su cikin wani gari a nigeria suna jiran sojojin nigeria su zo su ansa ya kamata a fito a gaya mana gaskiyan wannan abin yaya yake na biyu kuma an sani cewa ko ma yaya ne sojojin chadi sun yi yunkuri sun nakasa da yawa daga cikin 'yan boko haram din nan abinda dai muka sani da ya fito fili shine an yi takaddama kuma kasashen hasashen watsa labarai na kasan waje su ma suna bada labarin cewa an yi haka ku ni abin da ban gansu da shi ba shi kakakin sojojin najeriya da na gan shi a talabijin yadda ya yi bayani bai yi bayani ga waton kwararren masani da muka san shi ba da yake magana lalle gashi haikan yana faɗa ga abin da ya faru nunawa ya yi aka yi yana karantawa ya yi ya daga kai ya yi ya daga kai kamar wani takarda an ka rubuta masa ko shi ya rubuta a cikin gaugawa ba tare da ya fahimci abin sosai ba to a takaice ni a gani na akwai sauran bayani da har yanzu ba a gaya wa jama'a ba ai kaga shi gwamnan borno ba a daɗe ba sai gashi nan a fadan shugaban ƙasa ya zo ya kawo labari mu kuma muna ina gani in ma haka ya faru ba sai ma gwamna ya zo ya kawo labari ba su sojojin najeriya su ya kamata a tuni an yi shugaban kasa bayani don haka a takaice ya nuna cewa ba a fito da bayanai yadda za su gansar da mutane ba akwai abubuwa da ya kamata a yi na biyu lallai fa sai an sake yunkuri ya kasance akwai takaddama tsakanin nigeria da chadi a ce ko sojojin chadi sun shigo nigeria ko ba su shigo nigeria ba wannan zai zama abin kunya ne ga nigeria. wannan kuma abin takaici ne a nigeria watakila su chadi in ma sun zo din watakila su ba su ma da wani abin yi sai yaki hedikwatar tsaron nigeria ta ce dakarunta sun samu nasarar kubutar da wasu mutane da 'yan bindiga daɗi suka garkuwa da su a jihohin zamfara da naija kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na sashen aikace-aikacen rundunar tsaron najeriya Navy Commander Abdulsalam Sani ya shaida mana. Rundunar sojan Najeriya ta samu nasarar kubutar da mutum goma sha takwas a jihar Zamfara. Wannan al'amari ya faru ne a hanyar maru da garin Dan Sado na jihar Zamfara. Haka rundunar sojan ta yi nasarar hallaka 'yan fashi guda goma a wannan sashe cikin waɗanda aka halaka ɗin akwai wannan gagarumin ɗan fashi da ake kira alhaji wanda ya daɗe yana addaba mutane a wannan yanki masu sauraro duka-duka da haka muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro sai wani mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin hassan maina kaina ake sallama da ku mu zama lafiya. To dalla sai makon goben in Allah ya kai mu za mu kawo muku sabon shiri. Yanzu sai zauren tsaro na muryar Amurka da muka shirya a Abuja inda kakakin rundunar sojin Najeriya Sagir Musa ya amsa tambayoyin jama'a. A wannan karo za mu saurari sharhi da bayanin Muhammad Ibrahim Gamawa. Idan mutum ya zama magori dole zai wasa kansa da kansa. Ba kasafai nake jin maganganun su sojoji irin su kanal Sagir ba. Wallan san shi lokacin na Port Harcourt, ni mana ya zama Port Harcourt. mafi yawa abin da ke faruwa ina jin abin da talakawa ke faɗa ne wanda ake waɗannan abubuwa domin su da sunansu shi soja kamar kibiya ne shugabannin siyasa suna harba shi inda suke so ko wajen yana da kyau ko bai da kyau kawai shi da ya je ne ban san da akwai wata ƙasa a matsayina na mai sharhin al'amuran yau da kullum inda sojoji kan ce ba za su je su abu ba domin a ka'ida ba su cewa ba za su je ba to amma ni na fi so in yi magana da 'yan siyasan kasan shi soja akan tura shi ne ya abu kamar da yana faɗan maganganu suna ma shiga sai abin da ba su bai dace su yi ba wato ma'ana kamar su ciyar da waɗanda suke camp kamar ba su karatu kaga wannan ba aikin su bane to kuma za a iya tura su ma kuma su kashe waɗanda ba ba su da laifi to amma yanzu bari in koma kan su 'yan siyasa ɗin su an yi maganan ƙasashe manyan ƙasashe wikileaks an binciko cewa za a wargaza najeriya a cikin shekaru kaza an yi shiru sa'an nan kuma masifan da aka fara na boko haram kowa san ina ne su sai da bai sani ba maimakon a nemi kasashen da suka fuskanci irin wannan matsala irin iraki irin siriya su su ba da shawara inda kawai na yarda da kana ne ba a san ranar da za a kammala wani abun ba ina kan je iraki a tattakin ashura kuma na kan tattauna da mutane abinda suke ce mani fatawar da atula sistani ya bada ita ce ta taimaka aka warware wannan matsala na biyu kuma a ƙasar nan waɗanda suke da wannan aƙidu na tirsasa mutane na rashin imani a yau su ne mafi kusa ga gwamnatin ƙasar nan wani aƙida ce ta wahabiyanci da salafanci amma me yasa yau wannan gwamnati ta kasance ita ce mafi kusa da waɗannan wahabiya ba saudi arabia da mabiyanta tana da masallacin da suka miliyan biyu ko uku a ƙasar nan <laughs> to ban sauka ba amma ka kwace eh, amsa kuma ah, za ka shiga wani abu daban ah, kusan wani lokaci da muka gayyaci muhammad ibrahim gama ya sa wata hula to yau kuma ya yi mana alkawarin zai sa wata hula amma ya manta ya zo da takalmin wancan tafiyar da aka shi yasa muka dakatar da shi za mu yi wata hikima don mu samu mu gama taron nan da wuri za mu ba wa shi na ga ba za mu ba wa comrade don watakila zai mai da martani ne ga shi brian gama abinda za a yi za mu ba wa sagirin musa dama yi magana daga nan za mu bi ɗaya bayan ɗaya duk wanda zai dan bayani ya yi sai ya tambaya comrade waziri kamar bayanin ko kuma tambayar da kai cewa shugaban yan boko haram yana aiko da bidiyo kuma a wurin bidiyo din ma in masana suka tsaya suka lura watakila ana iya gane a ina ne yake location din shi ya kamata kila hukumar tsaro kamar yadda ka tambaya ya zama na tana da wani abu wanda zai iya gwada masa haka eh tana yawa ana iya samu ko akwai ko babu tarihi ya nuna kamar ƙasar amurka misali lokacin osama bin laden an ce idan ya yi ko talfon ya yi suna da wani na'ura da ke gwada masu a inda yake tana yawa haka ne amma abin da nike son ka gane kuma an faɗa shi kan shi Osama din duk da irin wannan bayani shi ma ya san tana yiwa akwai irin wannan hikima ko ta hanyar technology na zamani wanda za a iya gane inda yake sai kuma mutane sai aka ce yana yin magana yanzu da tarbon din da sim card din ya yadda shi ya bashi abada sai sabo kuma kuma zai ba wurin to kaga abin da ya nuna kenan cewa eh je kama ana iya ganewa inda yayi to yana yi yanzu ya ba wurin To madalla da haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan Abuja a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Hauwa Umar ke muku ban kwana daga ofishinmu na Abuja da fatar a huta lafiya. Bonjour